من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقبل كراكم أتقل كتاب زاد المسلم ما ليش عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه daga abin sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-libsatain manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akan sa tufafi iri biyu wa an bai'atain kuma haka yayi hani akan ciniki iri biyu naha anil ya yi hani a kan cinikin mulamasa wato shafifeniya walmunabaza filbaini da kuma feniya cikin cinikayya wato in ka jefa ciniki ya zauna ko in ka taba ciniki ya zauna walmulamasa wato feniya din nan shafawa shine lamsun rajulin saubal akari mutum ya taba tufafin ɗaya daga cikin mutane biye da hannunsa Bilainin auna hari ko da daddare ko kuma da rana wala yuqallibuhu ba zai jujjuya ba illa bi zaka sai da wannan tabawan kawai in ya kama ciniki ya zauna ba tare da ya ga tsawon shi ko girman shi ko wani abu ba to wannan cinikin akwai rudi ciki shi yasa musulunci ya haramta wal munabaza shi jefawa kuma shine an yanbuza rajulu ila rajuli bi bihi mutum ya jefa wa ɗaya mutumin tufafinsa wa yanbidu al-akhara shi ma wancan ya jefa masa tufafi da ke wajensa cinikin tufafi da tufafi ko cinikin tufafi da kuɗi wa yakunu dalika ahuma wannan zai zama shine cinikin su min ghairi nadarin ba tare da an duba ba wala tarabin ba kuma tare da an yadda ba kawai ka ga tufafi a cikin leda riga ce ko an yi mata aiki shikenan shi kuma yana son iri kala kaza sai kana son kala kaza ko yadi iri kaza shi yana son iri kaza wannan mai jefa nashi wancan mai jefa nashi to wannan cinikayyan musulunci ya hana ba tare da an duba me yake ciki ba ba kuma tare da yadda ba inda an jefa tuntuniki ya zauna wa an lifta sai ne hakan nan da sa tufafi iri biyu shi ma annabi ya hana shine na ɗaya shine istimalus samma wato haɗa tufafi mutum ya sa riga ya sa kamar ko zani ko nau'in riga amma ba mai hannu ba wanda zai sa haka a rufe gefensa wasamma ɗin nan an yi ala taubahu ala ahali hatiƙai ya sa wato tufafi a ɗaya daga cikin kafaɗunsa fa yaddu a hadu shiƙaihi sai gefensa ɗaya ya bayyana laisa alaihi saubin ɗayan babu tufafi wato kamar yadda ake shigan harami ko kuma eh, mutum ya daura zani amma ya sa gefe ɗayan a ƙasan hamatansa gefe ɗayan ya zamanto yana sama to yayin da ya zo zai ɗaga hannunsa na wato wanda yake kafaɗan ƙarfe ɗin nan in zai ɗaga to kaga jikinsa zai bayyana to an yi wannan hanin ne idan babu wani a ƙasa ko kuma na farko da muka yi bayani a baya wanda zai zamanto riga ne haka kamar riga yana da wuya amma kuma ƙasa ba hannaye da za su fita idan mutum yadda zai shirya hannu sai dai ya daga <clears throat> daga ƙasa shi ne ce wannan ma an hana walliftatul ukra sa tufafi iri ɗaya kuma ne? istiba'uhu bi thawbin wa huwa jalisun mutum ya nade jikinsa istiba shine ya kafa kafafuwansa wato yana da riga ɗaya sai ya kafa kafafuwansa haka ya zauna ko ya tare kama da hannu haka to a lokacin da ba wani abu a ƙasa ba ya da wando ko zani yayin da ya daga kaga akwai yiwuwar tsiraicinsa ya bayyana shine yace wa huwa jalisun alhali yana zaune laisa ala farjihi minhu shay'un babu wani abu da ya rufe tsaraicinsa to wannan shi ma irin wannan zaman an hana wato irin wannan rigar an hana mutum ya sa inda mutum zai sa riga to ya tabbatar cewa wato sa ba yadda za a yi ya bayyana amma in har akwai yiwuwar bayyana to wannan haramun ne mutum ya sa idan ya bari kuma wasu suka gani kaga shi ya jawo musu suka yi laifin saboda haka musulunci ya tana damana tufafi wanda yake zai rufe dukkan wato tsiraici da kuma dukkan wato siffar da ba a so mutum a ganshi a ciki wannan hadisin daga jabiru dan abdullahi ne radiyallahu anhuma yace naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawm khaybara rana khaybara annabi alaihi salatu wa salam yayi hani an luhum al-humr al-ahliyah game da cin naman jakin gida wa azina fi luhumil khairi sai annabi ya ba da izini akan naman doki da wannan darasin za mu dakatar bayani akan cin naman doki insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba Allah ya datar da mu ga shigar manzo alaihi salatu wassalam wassalamu alaikum wa rahmatullah